A watan Janairu 2020 aka ƙirƙiro blog Radar Niger ta wani matashi da ake cema Mustapha. Wani cumfidar sarari ne domin bada labarun ƙasar Niger. Mustapha na sha'awar duk abubuwan da suka dangantu da na'urar kwamfuta da yanar gizo tun yana cikin ƙuriciyarsa. a bane da ya shiga raina tun da na fara harkar kwamfuta. Ina son kirkirar shafi da gungu jama'a wanda zai sa jama'a su rinka tofa albarkacin su Don haka ne na kirkiri wani shafi Rada Nijar da ke ba da damar shimfiɗa abubuwa da ya shafi Nijar domin jama'a kowa ya san abin da yake faruwa. Matashin yana fatan da ƙasarsa ta Nijar a santa da farko a ƙasar Nijar har ma zuwa zuwa ƙasashen waje. A cewarsa, a dalilin haka ne ta hanyar yanar gizo yake ba da sararin kallon wasu hakikannun halayen gaskiya da yake cema mahimman abubuwan dimun na ƙasar Nijar. Abubuwan da suka fi ɗauka hankalin Nijar shine halin da ƙasar Nijar take ciki, musamman bisa 'yancin 'yan jarida, zaman lafiya tsaro jagoranci da 'yancin faɗa albarkacin baki. Su ne abubuwa biyar da na zaɓa domin faɗaɗawa a bisa shafi na jama'a suna ba da ra'ayinsu saboda ina da mutane wajen dubu biyu da suka ziyarci shafi na. kamar yadda za a iya jiro tukuci na biyu da Mustapha Ali Buwai ya samu a gasar da ta hada wajen matasa talatin a kan kyarkyarwa da kuma rayar da shafan yanar gizo haka na nunin sahihin dalilin gamsuwarsa. Wannan farawa ne zan ci gaba yanzu haka ina nan da ɗaukar wani fim bisa yanayi da waɗanda ambaliyar ruwa ya maɓanna suka rasa mahallinsu suke ciki. Kowane sati ina yada sabbin labarai ko dai labarai ko kuma wani bidiyo. Nazarin lissafe-lissafen mayar da radar Niger don kara jan hankali na cikin kansa a bayanin matashin Mustapha buwai yau yana cikin matasa da ke ganin shafuffukan yanar gizo su ne madogaran da ba iya kaucewa a cikin rayuwarmu ta yau da kullum.